وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وان da أو نولي أكما daidai wani lokaci da muke ci gaba da kato na littafi na duru sun fi yaƙi da fiskala fiskala da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna larba dare alhamis wani yake takwas ne ga watan rabi in al'akhir shekara ta 1447 bayan girman don Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda wannan shaida ce da da wato sha shida ne ba sha shida ga watan rabi'in al'akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran na Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi dace da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa idan yawa za su iya tunawa mun fi ƙarshen dalili na hudu da muka karanta shi daga cikin dalilai masu tabbatar da samuwan Allah ya zarge wani dalili shi ne a shara'u wanda a jumlace abin da muka faɗi a darasin da ya gabata Shi ne cewa duka wanda ya lura ya fahimci abin da ya zo cikin nastoshin shari'a ya kalli abin da nasoshin suka kunsa na abubuwa daban-daban wanda suka shafi labarai na gaibi da kuma abin da shafi kyawawan akida da shari'o'i da nasoshi suka kunsa na adalci da kuma bayani akan kyawawan ɗabi'u to wannan idan mutum ya la'akari da shi ya fahimce shi zai tabbatar da cewa waɗannan abubuwan suna tabbatar maka cewa lalle akwai Allah madaukakin sarki saboda waɗannan abubuwan da Qur'ani yake tattare da su da ma sauran nasoshin shari'a daban-daban abubuwa ne wanda suke cikinsu babu sabani babu tunƙa da walwala babu kwangwabakon baya cikinsu wannan shi yake gwada maka waɗannan nasoshi kenan ba wani daga cikin bayi ya shirya su ba domin inda wani ne daga cikin bayi ya shirya su babu shakka sai an samu tunka da warwara a ciki sai an samu kurakurai sai an samu lahazat amma dukkan abin da ya shahi na kushin shari'a tsawa'an wa'anda suka tabbata cikin alkur'ani ne ko suka zo daga mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama babu tun kadarora a cikinsu babu saɓani ko cin karo da juna a cikinsu wani shi yake fassara cewa tabbas wato akwai Allah tabaraka wata'ala kenan wanda daga gare shi ko daga wurin shi ne wa'annan abubuwan suka zo wa'anda suke sun fi karfin aikin dan adam sun fi aikin a ce sun fi karfin a ce dan adam ne ya tsara su in ba haka ba dukkan wani rubutu da dan adam ya yi ko ya yi musu da ilimin shi take babu shakka za ga cewa a wani lokacin sai an samu wasu idan suka duba rubutun za su ga akwai gyare-gyare a ciki sai su ga cewa kaza ya kamata a cire kaza ko ya kamata a ƙara kaza wani ita ce ɗabi'ar rubutun da bayi suka yi amma Alƙur'ani mai girma muka ce da nasoshin suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da shekara dubu babu wanda ya taba cewa ga wani wuri da ya cancanta a gyara babu wanda ya taba gano cewa ga wani kuskure ko ga wani abu da ya kamata a zari bai dace ba wani shi ke gwada abin nan ba daga wurin bayi yake ba amma daga wurin mahalicin bayi yake shi ne allah maɗaukakin karfi ah, to yau a shafi na na sha uku kenan ko a shafi na uku za mu duba ma'anar tauhid wato ma'anar tauhidi idan muka ce tauhidi menene tarifinsa menene ma'anar shi menene tauhidi a matsayin ilimi shine ce tauhidi ilmin ya fahato an lillahi ta'ala shi tauhidi ilimi ne wanda yake bincike game da Allah madaukakin sarki min haisu ifraduhu ta'ala fi af'alihi da wasu kadaita shi Allah madaukin sarki cikin ayyukansa wa ibadatihi da kuma bautansa wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wal imanu bi rusulihi da imani da manzanninsa wa ghairi zalika da wani wannan min al ghaibiyyat da abubuwan da suke gaibi ne wa ghairi zalika da wani wannan min al ghaibiyyat na abubuwan da suke gaibi ne to wannan shine eh, hakikanin tarifin tauhidi ah, wai kana kamar da yan wasu suka sani malamai daban-daban sun yi tarifin tauhidi sai kokarin gaya mutane menene hakikanin ma'anan tauhidi ko ilimin aqida kowa da irin ibarar da yake amfani da ita wannan wurin mun zo da wannan saboda duk da cewa yana dan tsawo saboda la'akari da cewa wannan tarifi ya zama ta'arifi ne jami' mani kamar da suke cewa ya hada dukkan abubuwan da tauhidin na kunsa ne ya kare shigan duk wani abu wanda ba sunan su tauhidin ba kenan almuhimmu abin da yake nuna wa shi ne shi tawhidi ilmun wani irin ilimi ne kamar ka kace kenan ilimi ne fanni ne mai cin gashin kanshi kamar da kasan kowane irin fanni ko kuma kowane irin ilimi daga cikin ilmukan da ɗan adam suke koyon su amma shi wannan ilimin da aka kira shi suna tauhidi ko ilmul aqida ilimi ne ya fasu an ta'ala wanda yake bincike game da Allah maɗaukakin sarki wannan shine abu da farko da za ka fahimta game da haddade eh, ma'anar tauhidi saboda ka kenan tauhidi wani irin ilimi ne wanda binciken da yake yi abu ne wanda ya shafi Allah madaukakin sarki ina fatan gani ilmin ya fasu an Allah ta'ala ilmi ne da yake bincike game da Allah madaukakin sarki to kamar ka tambaye ni kace to bincike game da Allah kamar ta wuce huska kenan shine sai ce da kai min haisu ifraduhu ta'ala ta hanyar kai ta Allah madaukakin sarki saboda idan ka ce ilimi ne da yake bincike game da Allah ba wai bincike game da Allah ina yake ko kaza ila akhiri ba a'a bincike game da Allah min haythu ifraduhu ta'ala ta huska kadai ta Allah madaukakin sarki fi af'alihi cikin alukansa zaka ilmin tauhidi bincike da yake game da Allah subhanahu ta'ala, ya ta'allaka ne ta huskar cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake fi af'alihi a cikin ayyukansa wani shine min haisu ifraduhu ta husta kadai tashi ta'ala madaukakin sarki fi af'alihi cikin ayyukansa bi ma'ana dukkan wani aiki ya zama cewa Allah ne yake yin shi wanda ya shafi halittawa da samarwa da rasarwa da tafiyar da duk abin da kake gani da wanda ba baka gan shi ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba to wannan duka ayyukan Allah ne subhanahu wata'ala yake yin su ayyuka ne na Allah to tauhidi yana bincike game da zaman Allah madaukin sarki shi kadai yake cikin irin wa'annan ayyukan da ya sifar da su kun gani babu wani da yake tarayya da shi subhanahu wata'ala ta wannan huska ilmun a Allah ta'ala min haythu ifraduhu ta'ala fi af'alihi kun gane ko saboda ka babu wanda ya tarayya da Allah wajen halittar sama ko kasa ko saukar da ruwan sama ko kashewa ko rayarwa ko azutawa duk wannan abin da ka san ah, na gudana a duniya tun da har yanzu har ƙasa ta naɗe duka aiki ne na Allah shi kaɗai babu wanda yake da tarayya da shi a cikin wannan bangare to wani janibi tauhidi yana bincike game da shi game da abin da yake da alaka kenan da Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa ibadatihi kadalika ilmin tauhidi ilmi ne mai bincike game da Allah ta huska tuwanta a cikin bautansa shine wa ibadatihi ilmi ne da yake bincike kenan ya nuna maka ko ya tabbata maka da cewa Allah shi kadai yake ayyukansa wa ibadati kuma Allah shi kadai yake a bautansa bi ma'ana shi kadai ake babauta ba tare da ahna shi da kowa ba kun gane ko yawa saboda ka duk wani wanda ake bauta mishi wanda ba Allah ba to ana bauta mishi ne ba bisa ga cancanta ba ana bauta mishi ne ba bisa ga dacewa ba amma Allah shi kadai ake bauta ma bisa ga dacewa bisa ga cancanta wani shi ne eh, fi wa ibadati da cikin bautansa kenan kun gani ko saurika tauhidi zai kokarin gaya maka abin da suke su ne jerin nau'uka da kalolin bauta wanda suke ba a ma kowa su sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa asma'ihi haka tauhidi ilimi ne da yake bincike game da sunayen Allah ina fatan gaji saboda cikin wannan fanni na tauhidi za ka ji bayanai da sharhuka da abubuwan da suka shafi sunayen Allah maɗaukin sarki cewa kenan Allah ta'ala yana da sunaye wanda ya ambace kanshi da su ko manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi da su cikin nasoshi ingantattu to tauhidi yana cike game da wannan cewa awwalan wa'annan sunayen sun tabbata ga Allah sana lokaci guda shi kada yake da wa'annan sunaye babu wani wanda yake da tarayya da shi a cikin wa'annan sunaye ina fatan gani Baka Allah yana da jerin sunaye wa'anda babu ma wanda san adadin su sai Allah karka dauka sunayen Allah kamar tare ne kawai a'a sunayen sun fi haka bal sunayen babu ma wanda san adadin su sai shi Allah madaukakin sarki to wannan sunayen tauhidi yana tabbatar maka da samuwansu da kuma zaman cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ke da wannan sunayen ba mai tarayya da shi a cikin su sannan wa sifatihi da kuma sifofinsa to tauhidi yana akan kadai ta Allah a cikin sifofinsa don haka kenan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake da sunaye kyawawa kazalika yana da sifofi madaukaka sani kowa ne cewa dukkan wani abu da aka tabbatar maka cewa akwai shi wani abu lazim ne dole ne ya zama cewa yana da sifofi bai yi a ce ga abu a matsayin shi na samammen abu akwai shi amma a ce bai da sifa sannan wani abu ne wanda hankali baya karɓar shi to ma dama Allah baraka wa ta'ala ya tabbata da dalilai wani sun da ƙirga su masu tabbatar da cewa akwai shi wannan ya hukunta kenan Allah yana da sifofi subhanahu wa ta'ala to wannan sifofin wasu Allah ta'ala ya ambace su cikin Qur'ani ya jingina su ga kanshi ya tabbatar ma cewa wato ya tabbatar ma kansa cewa wa'annan sifofin sa wasu kuma sun tabbata cikin ingantattun hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a matsayin sifofi ga Allah yanzu waɗannan sifofin tauhidi yana bincike akan tabbatun waɗannan sifofin ga Allah kuma da zaman cewa Allah wahdahu la sharika lahu da cikin waɗannan sifofin wato bi ma'ana babu mai irin waɗannan sifofin na Allah shi kada ke da sifofin kuma sifofin ba su kama da na kowa ba kun gane ko wannan kenan sannan ce wal imanu bi rusuli kazalika tauhidi yana bincike akan yin imani da manzannin Allah wal imani bi rusuli ne imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala anan imani da manzannin Allah yan ce rusulihi manzannin sa ko rusuluhu wanda kamar da malamai suka ce kalma ce da take da fa'i yawwa saboda ka ta hada annabawa manzanni kenan kazalika ta hada mala'iku ko gani ba yawwa yan ce rusulullahi to akwai rusulullahi daga cikin jinsin yan adam su ne annabawa su ne manzanni kun gani to sana akwai rusulullahi wanda ke sun shafi jinsin mala'iku da Allah yake tura su su yi wani aiki na musamman ko su kai wani sako na musamman to tauhidi kenan yana bincike akan cewa Allah yana da manzanni shine wal imani da rusul wato da gaskata da yarda da manzannin Allah da imani da su saboda Allah yana da manzanni a jinsin mutane kada ka Allah yana da manzanni a jinsin mala'ika sai ce wa gairi dalika da wani wannan min al-ghayriyat din abubuwan da suke gaibi wa ghairi zalika da wani wanda min al-ghaibiyat min awwal suka gabi to zan ya dukkule magana dai gaba ɗaya dan komai da komai wanda yake shafi tauhidi sai kawai faɗa a cikin nan don haka yanzu abin da shafi mas'alolin lafira kaga abin da yake gaibi ne gaibi ne tun daga abin da ke faruwa cikin kabari har zuwa busa kaho har zuwa mutane su tashi هل جوا كروا أما هشتر هل جوا قل كثرادي هل جوا هزادي هل جوا كذا دا الجنة دا وتدا أبين الدسر القرآن دوك غيبي التوحيد ينا مك بنشكي جميلة وإن أبوه دسر غيبي نور دبك جمس ما بك جما وندي جمس ما أما كير دسر غيبي ما يجي إلى فتن غيبي أبين الشافي kaddara alkhairi da sharri kaddara wata abaci da Allah ya tsara ta tana gudana a cikin bayi yadda Allah ya faɗa bayan da ya tsara yanzu ita wannan kaddara ita wanda soshi sun ba da labarin ta kuma aka faɗi yadda Allah ya tsara ta ina fatan gani ma asalu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha to wannan abin da Allah ya tsara cikin Allahul Mahfuz da abin da ya shafi kaddara da karami da babba tun farkon al'amari har zuwa ƙarshen lamari kaga wani abu ne wanda kai baka gan shi ba ba da kai aka yi wannan ba kuma baka ga wanda ya ce shi gaba gari shi aka rubuta wannan ba To amma matsayin ka na musulmi mai tauhidi an ga maka wannan sai ka ji kayar da shi ka gamsu da shi yanzu wannan yana daga cikin imani da gaibi ina fata gani to da sauran duk abubuwan da ya shafi dai wannan wanda malamai suke cewa umuman shi tauhidi wato kusan kamar ka ce gani kashi da wani abu cikin ɗari duk ka gaibi ne kashi cas da wani abu cikin ɗari na alamar tauhidi gaba ɗaya su gaibi ne malam abubuwan da suke karara ba su da mayawa za ku jawo kun gane ko ko manzannin Allah da muka wani da mala'iku ai duk gaibi ne malam musamman mu gare mu da mu da mu zamu da manzannin ba yanzu mala'ika ai baka ga mala'ika kaga mala'ika ne kai amma ka ga maka Allah ne mala'iku mala'iku kai da ka tayar da gani kenan ko sannan a cikin mu nan babu wanda ya zama da annabi Nuhu ko annabi Shu'aib ko annabi Hudu ko annabi Salih balle sana annabi Adam eh? amma aka baka labarin kuma ka ji ka ji hayarka kuma baka ma wanda ya taba ganin annabi Adam ba kai baka gan shi ba ba wani wanda ga annabi Adam ya baka ce tabbas ya shi ya ga annabi Adam ido ido haka kai kun gane sannan Allah ya ba da labarin ya bai wa waɗannan annabawan jiya da littafai littafai da maka gamsu kun gani yanzu ya mutane suke rayuwa a wannan zamani na kan tambayi mutum wane ne ga azzabur wane ne ga littafin azzabur wanda aka bai wa annabi dawud ba za ka samu an za ba za ka samu an za wani ce lalle shi ya je ƙasa ka za ga azzabur ba ya gani ta saboda kaliliya da ita ya ga ta ido da ido ko gani ba amma saboda Allah ce wa atina dawo da zabura kan ji cewa kanji abin nahi tauhidi eh, ilimi ne mai bincike game da abin da shafi Allah madaukakin sarki ta hukkar eh, nuna maka karatuwarsa a cikin ayyukansa da ta cewa shi kadai ake bauta ma sannan karatuwarsa a cikin sunayensa da sifofinsa da gasganta manzanninsa sawa na jinsin mutane ne annabawa kenan ko na jinsin mala'iku ina fatan gani abin da shafi kuma duk abin da yake kunshi a cikin sana abin da suka gaibi ne wanda muka ce kashi 90 da wani abu na tauhidi duk ya gidi ne akan gaibi gaskiya shi ne hakikanin tauhidi ko ilimin aqida ina fatan gani to abu na gaba shine ahmiyatu tauhid muhimmancin tauhidi yanzu tauhidi a matsayin na wannan ilimi da ya shafi wannan bangar da muka bayanin sa yana da muhimmanci gane ko yawwa a me su tauhidi muhimmancin tauhidi sai yake cewa ina ilmin tauhidi lalle ilimin tauhidi aw al-aqidati al-islamiyya ko ilimin aqidan musulunci huwa asasul ulumi shine tushen ilmumuka wa azamuha kuma shine mafi girman su wa alaha manzilatan kuma shine mafi daukakan su ga daraja kun gane ko to wannan shine inna ilma tauhid yace lalle ilmin tauhid aw al-aqida al-islamiyya ko aqida musulunci ko asasul ulumi shine mafi wato shine tushen ilmuka wa alaha manzilatan kuma shi fi kowane ilimin daukaka ta fuskar daraja to a cikin kokarin gaya maka muhimmancin da tauhidi yake da shi ke to shi ilmu tauhid aw al-aqidah al-islamiyya shi sunan magana zaka mun cewa shi ne ilimi da ake ake ce mishi tauhidi kamar ka ce da yana suna yi guda biyu in ka ce mishi tauhidi shine in ka ce mishi al-aqidah al-islamiyya kuma shine to ko ka ce da ni ilmu tauhid ko ka ce ilmu al-aqidah al-islamiyya duk guda biyu shi yasa ke inna ilmu tauhidi aw al-aqidah al-islamiyya huwa asasul ulumi shine tushen ilmuka idan aka ce tushen ilmuka bi ma'ana shine ilimin da dukkan ilmuka suke ginuwa a kai shi shine huwa asasul ulum kun gane ko sannan wa'azzamuha kuma shine mafi girman su akwai ilmuka daban-daban da suke da alaka da addini mubasharatan kazalika ko su ilmuka waɗanda suke ilmuka ne amma suna da alaƙa da rayuwa ba su da alaƙa ta kai tsaye da addini to nan da aka ce shine tushen ilmumuka wanda muka ce yana nufin dukkan ilmuka suna ginuwa ne akan shi kuma shine mafi girman su azamu ha kenan nan muna nufin ilmumuka da suke da alaƙa da addini da shari'a alaƙa ta kai ina fatan gani yawwa yanzu ga misali daga cikin ilmukan da muke da su ba su muhimmanci a wannan addini misali ka ce ne akwai ilmin fiƙi ko ilmin za wanda zaka san yadda ka yi tsarki ka san yadda ka yi talla in talla ta rikice ka gyara ta sannan ka san hukunce hukunci da suka shafi zakka da duk abin da ke ciki sannan ka san hukunce hukunci azumi da aikin hajji da ila aure da haka za kamar da aka sani wannan ilimin babu shakka ilimi ne mai muhimmancin gaske kamar da an wasu sani ina fatan gani sannan kana da ilimin da ya shafi ƙur'ani kuma ilimuka ne masu yawan gaske wani suka shafi ƙur'ani yawwa akwai ilimin da ya shafi koyon karatun ƙur'ani bisa ga ka'idojinsa Ah, kamar abin da muke mata jawi ko ko in kira akwai wanda kake mashi Wani ilimi ne wanda yake da alhaka da addini alhaka ta kai sana akwai ilimin da ya shafi wato sanin ma'ana shi alkur'ani to kamar kace da ni tafsir ko kaga shi ma ilimi ne mai muhimmanci kuma ilimi ne ah, da yake da alaka da qur'ani a lokaci guda yana da alaka da addini alaka ta kai tsaye sannan kaga akwai ilimin da shafi hadisi ko yawwa ka san hadisan su kan su riwayatan sannan ka san me ya inganta a ciki me abba inganta ba kaga wannan duk ilimi ne mai bi na addini ka zalika mai muhimmanci wa haka suna da yawan mutum baka ilisa masu baka ilisa masu kuma wani da akwai ilimin usul fiqh akwai wayo duk da suna ilimin ulumka ne addini masu muhimmancin gaske to amma yanzu dukkan waɗannan ilmukan da ni zana da ma waɗanda ban ambace su ba wanda suke da alaƙa da addini alaƙa ta kai tsaye wanda muka tabbatar suna da girma suna da muhimmanci dukkanin waɗannan ilmukan gaba ɗayansu an gina su ne bisa ga ilimin aqida ko ilimin tauhid shine ma na cewa kuwa asasul ulum wa azamma kuma ilimin tauhid ya yi su ba? kuma wa alaha manzilatan ya fi su daraja kun gani yawwa saboda dukkan wa'annan ilmomi da muka ishara ya zuwa gare su zama da mu ambata ba duka suna fa'ida ne suna amfani ga wanda ya koye su idan ya zama cewa ya koye su a daidai lokacin da shi yana da tauhidi ko gani ba duk abin da ka koya na ilimin da kake ganin alaka da addini alaka ta kai tsaye ila sama Allah idan a ce mutum ya koye shi a daidai lokacin da babu tauhidi tattalin da shi wannan ilimin gaba da ba shi na, ba shi amfani ko ku gane abin da ba ga yan uwa da suke da alaka da jami'o'i a wannan zamani musamman jami'o'in da suke suke suna suna da aqsam wanda suke da alaka da dirasatul islamiyya ka ga akwai abin da aka sani a matsayin ilmu istishrak ilmul istishrak wannan ilimi ne wanda ya shafi uh, oriental kamar da ake kan shi ko yawwa turawa ne za ka gansu wasu yahudawa ne ba za su shigo cikin jami'o'i su koyi karatun addini wasu su harbi shi ƙurani wasu su koye qawaid na ilimin hadisi wasu su koyi su ke, don abin da ka sani ilimin addini za su koye shi koyo na sosai su iya shi iyawa na sosai kun gani amma wannan duk wahalar da za su yi a cikin koyon wannan ilimin ah, kasantuwa su ba musulmi ne ba sai zama cewa sun yi wannan wahala ne da koyon wannan ilimin saboda suna da wata manuwa yawon suna da sun wani wanda suke son su cimma yanzu kaga har rubutu za ka isa sun rubuce rubuce addini yawa yan boko suna karanta wasu littafai su gan su an rubuta wasu sunan eh, wani title na addini haka amma ba su san wanda ya rubuta da ba ba kuma musulmi ba ba musulmi akwai su da turanci akwai su da larabci yanzu abin da ke son shi da kai duk wannan kai da kawo da wahala da su wa'annan orientalist din suke yi sawa a ilimin ulumul qur'ani ko ilimin hadis ko ilimin fiqh ko ilimin waye duk wannan wahala banza ce duk wannan wahala banza ce suke ko ya kai kwarewa su duk ake banza ne dalili saboda wannan ilimin da darajar da yake da ita sun koyi shi a daidai lokacin da su ba su da ni a ba su da tsila ba su da tafi kun gani akwai likatotar littafi Dalibai ilimi sun san shi yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma musamman a rabin hadisi sunan shi al-mu'jamul mufahara fi al fazl hadisi kaso ne haka litafi ne gudan babba daga cikin wazifar wannan littafi shine in ka ɗauko littafin duk hadisin da kake nema a duniya abin da sai ake so ka kiyaye lafazi mashahuri da cikin hadisi kawai da ka kiyaye lafazin hadisi wato lafazin mashahuri da cikin hadisin to da ka bi littafin alphabetically ka kai ga eh, harafin da yake fara da wannan wato wannan kalmar take fara da shi yanzu za ka yi ka maka hadisin da ka bude ko da hadisin rawahu wani kawai kuma ya kiyaye maka hadisin ya inda ta kuma yanzu amma da zai ba ka wani wanda wani aiki kafin. ba musulmi ba mustashriqi duk wannan wahala ba ta da ni saboda shi ya yi aikin a daidai lokacin da ba shi da tauhidi aikin na shi da gino a kan mai tauhidi ba yawa ko a sasu ilun a azamu ha ya ce wa alaha ta kuma shi su zanen da sai an same shi sannan duk wani ilimi zai fa'ida zai rana zai amfani to kaga wannan ya gwada maka tauhidi yana da ni yana da muhimmanci gaskiya sai ce zalika an hajjatul ibadi ilaihi fawqa kulli hajjati yace wannan kuwa saboda bukatuwar bayi zuwa ga tauhidi fawqa kulli hajjati hajjatin tana saman kowace bukata kowace bukata da bayi suke da ita a rayuwarsu to bukatuwar su zuwa ga tauhidi ta fi wannan bukata zalika an hajjatul ibadi ilaihi saboda bukatuwar bayi zuwa ga tauhidi fawqa kulli hajjatin tana saman kowace bukata ne لأنه لا حياة لقلوبهم saboda babu rayuwa da zukatansu wala na'ima kuma ba za su ba wata nema tattare da su wala kuma ne ta babu nutsuwa lahum gare su illa bi ma'rifati rabbin sai sanin ubangijin su tabaraka wa ta'ala mai girma da kuka al-ma'budi wanda ake bauta masa bi asma'ihi da sunayen sa wa sifati da sifofinsa wa a da ayyukansa wa ma yajibu lahu da abin da ya wajaba ga Allah madaukakin sarki wato a shi da shi wa ma da kuma abin da ya zama wajibi a tsarkake Allah da shi kun gane ko daga cikin abin da yake ƙara nuna maka muhimmancin tauhidi shine ke bukatuwar bayi zuwa ga tauhidi ta fi kowace irin bukata da suke da zalika anna hajatal ibadi ilayhi wannan ko saboda bukatuwar bayi zuwa ga sanin tauhidi da ilmantuwa da ilimin tauhidi fauka kulli hajjatin tana sama kowace bukata da suke da kun gani saboda ka ka cewa bayi suna da bukatoci masu yawa a rayuwarsu ko akwai bukatar da su za ka su wato masu muhimmanci suna da girma a rayuwar ɗan adam kama duk wannan bukatocin ba su kai tauhidi ba su kai tauhidi ba yanzu in kana yana magana a wannan jami'i daga cikin bukatotin bayi masu muhimmanci musamman a wannan zamani kila an ce ka hudu wata bukata guda daga cikin abin da ka ambata da sauri kuɗi kuɗi da ha saboda kuɗi wajen abu <laughs> wani abu ne da bayi suke bukatar shi bukata ta su sani saboda muhimmancin su kallon shi a rayuwa ba za su tafi daidai ba sai da ni sai da kuɗi haka nan ne gaskiya qur'ani ma ya faɗi wannan malam wala tutu sufaha amwalukum allati ja'ala Allahu lakum qiyama saboda ka qiyam qiyam na rayuwarku ya ta'allaka ne ga kuɗi saboda ka in ba ka da kuɗi akwai matsala haka shi ke malam to da haka yanzu an ka hudi ya ka ce ka hudu su daga cikin muhimman bukatun dan adam na ce za ka ambaci kuɗi ba kuɗi ba su kai tafidi muhimmanci malam. sai ka zuwa ko kaɗan dalili shine su kuɗin da duk muhimmancin da muka ce suke da shi wani lokaci hannasi ya faɗi gayar abin da ke ciki shine in ba kai da kuɗi gayar abin da ke ciki za ka takura ne kawai iya abin da zai faru ko akwai wani bayan wannan akwai abin da ya faru in ba kai da kuɗi bayan ka takura ba ku gane ba ko a ba ka da kuɗi za ka mutu ne kawai za ka shiga cikin takura da kunci ya abin zai ya amma ba abin da ya kai don ba ka da kuɗi wanda ya wuce wannan to kaga nan in ka hada shi da tauhidi ai tauhidi ya shi wani tauhidi ya yi kuɗi muhimmanci saboda shi tauhidi zai zama yana da alaƙa ne da rayuwa ta har abada kun gane bari mu saki wannan bangare Ya an ka ce kuma ka faɗi wani abu da yake da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam illa za ka iya mai abinci ko abinci wanda ake yau da kullum shi ma abu ne mai da gaske don an ka rasa shi shi ma zai zama akwai matsala da aka ki gani mutane suna fafasu kare da kullum su lokaci sun aje shi a gida rashin shi matsala ne ko amma shi abinci duk muhimmancin da yake da shi bai kai tauhidi muhimmanci ba muhimmanci shi bai kai tauhidi mala saboda shi abinci in kan rasa shi kun gane gaya abin da ke ciki shine zaka mutu kuma mutuwa ma ba ba nan take ba ba nan take wala saboda zaka iya rayuwa babu abinci dan wani lokaci jar ba ka gwada haka zaka iya rayuwa dan tsawon lokaci baka ci komai ba madama kana samun ruwa kana sha to da wanda zaka lura kenan abinci bai kai tauhidi muhimmanci ba kun gane wani abin da aka muhimmanci shine ruwa na rawar dan adam duk komi yana alaka da ruwa ne yawa saboda ka ruwa wani abu ne wani jinsi abu ne da Allah ya halicce shi wanda rayuwa ta ta alaka gare shi don haka shi ma yana da matukar muhimmanci ga dan adam ta yadda ruwan nan da za a kaddara dan adam ya rasa ruwa misali ko a littu masu jini a jika su rasa ruwa su kuma abin da zai faru shi ne za su mutu za su mutu wannan shi ne gaskiyar magana to kuma shi za su mutu ne ta yadda ba za su iya ɗaukar lokaci kafin su mutu irin lokacin da suke ɗauka don sai rasa abinci ba da wannan za ka fanshe ni idan na ce da kai ruwa ya fi abinci ne muhimmanci to amma su ma wannan duk muhimmancin su gayar abin da ke cikin su shine ka rasa su ba mutu shike iya abin da ke cikin su kenan don haka tauhidi ya da ruwan muhimmanci akwai abin da duk ya fi wannan muhimmanci shine iska iska da kake gani shi da shi iska in ka rasa shi ko shi kan sai ka ganin lokacin da za ku kwashi kayan ga indiya za ku mutane suna bukatar iska su san gaske bukatun zuwa ga iska bukatar shi mai girman gaske don yan an rasa iska da muka sai ta shi rayuwa ta ne za a neme sa rasa to amma duk wani abu da muka hudu da kuɗi da abinci da waye ruwa da iska duk gaba su muka ce ba su gani tauhidi muhimmanci ba da ma wani abin da ba haɗi ba don wani abin da muka haɗi muka ce duk gayar abin da ke cikin su da muhimmancin su suke da shi in ka rasa su in maka takura muka ce ko da ƙarshe ka faɗi ka mutu shi ke su to idan ka faɗi kan mutu saboda baka ci abinci ba ko baka sha ruwa ba ko baka sha iska ba in dai kan mutu da tauhidi duk matsalar da ka fuskanta duniya za ta yi shi kan ta fi ƙarshe ka shiga wata sabon rayuwa mai kyau shikenan kun gani ka shiga wata sabon rayuwa mai kyau saboda albarka tauhidi kun gani to amma idan mutum ya rasa tauhidi duk waɗanda abubuwa idan aka saman mashi da su a rayuwa kun gane to gayar ila ka kaddara cewa shekara ɗari da shi ko idan da hamsin ko ku gane ba shekara ɗari da hamsin yana shin abinci yana shan ruwa yana shaƙa iska yana da kuɗi yana ta kashe shekara ɗaya da hamsin misali to da shekara ɗaya da hamsin suka mutu ya faɗi ya mutu yanzu duk ruwan da ya sha da abincin da yake da nama da waye kun gane ko duk sun zama gaba ɗaya ba su da wani kun gane ko yanzu zai shiga wata rayuwa ce sabuwa mai mugu mugun haɗari saboda ba shi da nisa saboda ce kuma da ba ta da ƙashin ba ta da ƙashi kun gane ko shi yasa wata aya Allah ta'ala yake ishara ga cewa shi ya kake gani in mata'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu zuwa? ma a gana anhum ma kanu mas'ul ma a gana anhum ma kanu mas'ul shi me kake gani idan muka je da mutane dadi sinin tsawon shekaru da iska da ruwa da abinci da kuɗi thumma ja'ahum ma kanu zuwa? sannan abin da ake musu alƙawarin sa na mutuwa ko tashin kyamar ya zo yace ma agana an huma ka nuna tawo duk jin daɗin da sai kasance cikin shiga wani bai da wani amma muka ce ko wace irin takura ka kasance a cikin ta ko wace irin wahala ka shiga da ƙarshe ka mutu da zaran Allah ya kaddara kana tauhidi to kawai zaka shigo ta rayuwa ce da dada ta har abada don haka tauhidi ka yake dan ya hiddu waɗannan abubuwan muhimmanci gaskiya shi yasa yake zalika anna hajatal ibadi ilayhi fawqa kulli haja ila annahu la hayata li qulubihim saboda babu rayuwa zukatan su wala na'ima babu ni'ima wala kuma hina sababu da suwa lahum gari su bayi illa bi ma'rifati rabbi sai sanin ubangiji su duk mutum bai san ubangiji ba duk wani sha'abar da mafi da su aikin banza ne babu wata rayuwa ga zukata babu ni'ima babu nasuwa in mutum bai san ubangiji sa illa bi ma'rifati rabbi sai sanin ubangiji su tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka al-ma'ruf wato al-ma'bud bi asma'i wanda ake masa bauta da sunayensa ake bauta mashi da sunayensa ko wasu fati da sifofin walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha dan sifatin lahi kuma ana yi ma Allah ibada da su ba da tawassuli da su ko yawa ce Allah don don sunanka kaza kai mani kaza kaga wannan shine bautan Allah da sunayensa wa fati kake Allah dan sifar ka kaza ka yi mani kaza kun gani ko sannan wa af'alihi da ayyukansa kun gane ko wato Allah sabon zaman kai mai yin kaza kun gane ko ka yi mani kaza sannan ce ma ya ji bulahu da abin da ya zama wajibi ne ga Allah madaukin saki wato a sifanta shi da shi sannan su san wannan shi zai ba su ni'ima shi zai ba su natsuwa shi zai ba su rayuwa a zukatansu shi zai ba su eh, duka abin da suke bukata san abin da ya zama wajibi a cikin wata Allah ubangiji da shi na sifofin da suka dace da shi sannan wa ma yunazzahu anhu da kuma abin da ya zama wajibi a tsarkake Allah daga gare shi da dukkan wata nakasa da wata siffa wanda bata dace da Allah subhanahu wa ta'ala to duka wannan bayi suna iya sanin wannan ne karkashin karatu da koyon ilimin tauhidi ina fatan gani da wanne zama tauhidi yana da matukar muhimmanci da kibal ya fi komai muhimmanci a rayuwar bawa ina fatan gani dukkan wani abu da kake ganin ta ko sunansa ilimi ko sunansa wani abu da ke da alaka da rayuwa tauhidi ya fi shi muhimmanci Allah ya samu dace sai ce bai za ta haƙaƙa lil abdi tauhid idan tauhid ya tabbata ga bawa ghafara gabawa غفر الله له وقال زي wa idan ta haƙaƙa lil abdi tauhid idan tauhidi ya tabbata gabawa ya samu samu wata hakika ghafara Allahu lahu Allah zai gafarta mishi menene hujja akan haka sai ce rawa ubadi ibn Samit ubadi ibn Samit ya rawaito Allah shi yarda da shi radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam qala yace man shahida duk wanda ya shaida Allah ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kada yake bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sani kuma manzon shi wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma annabi isa alaihi salatu wa salam bawan shi ne kadalika manzon shi ne wa kalimatuhu kuma annabi isa kalmar Allah ne alqaha ila maryam ya saka ta ko jefa ta ga maryam mahaifiyar shi kenan wa ruhu minhu kuma ruhi ne na daga shi Allah madaukakin sarki wal jannata haqqun kuma yayyar da yi imani da cewa aljanna gaskiya ce wal nara haqqun yayyar da cewa wuta ma gaskiya ce to duk wanda samu irin wannan shaida da wannan a jumla shi shine tauhidin wanda ya samu wannan sai ma iki sallallahu alaihi wa sallama ce adkhalahu Allahu janna Allah zai shigar da shi aljanna adkhalahu Allahu janna Allah zai shiga da shi aljanna Allah ya samu dace yace da khalahu Allahu jannata Allah zai shiga da shi aljanna alama da min al'amal akan duk abin da kasance da shi alama da min al'amal akan kowane irin aiki da yake wannan babu shakka yana daga cikin jerin hadisai da suke gwada maka girman tauhidi da muhimmancin shi da kuma ah, abin da aka faɗi a sabbin cewa duk wanda ya samu tauhidi ya tabbatu a cikin zuciyarsa babu shakka Allah zai gafarta mishi shakka Allah zai gafarta mishi bi ma'ana Allah zai shiga da shi aljanna kuma digo duka wannan ya zo a cikin nuna ma wato nuna bayani da ke kunshe akan ishara ga muhimmancin tauhidi fa idan haqqaqa lil abd tauhid idan tauhid ya tabbatu gabawa ya samu kenan ghafara Allah lahu Allah zai gafarta mishi yawa saboda ka shi yasa tabbata cewa dukkan mutumin da ya mutu a matsayin mai tauhidi mu shakka Allah zai gafarta mishi wannan haka yake kaulan wahidan babu wani sabani cikin wannan matsala kun gane ko wannan shi ne man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dakhala aljanna Da dukkan mutumin da ya mutu alhali yana shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da kaljanna sai shiga aljanna to Allah zai gafarta mishi kenan to shine sai ya kawo eh, hadisi mashahuri game da tabbatuwan wannan matsala cewa mutumin da samu tauhidi ya tabbata a zuciyarsa Allah zai gafarta mashi sai ce rawa ubadatu bin samit ubadatu bin samit ya yi riwaya ya rawaito kenan na radiyallahu anhu Allah shi da shi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam qala ya ce man shahida Allah ilaha allah dukkan mutumin da ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya ko a bisa cancanta illa allah sai Allah to ya haƙƙaƙi yayyarta cewa tabbas babu wanda ake bauta ma a bisa cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya faɗo da bakin shi yake sayar da wannan kuma aikin shi fassara haka kun gane ko wahdahu hula shi kala kuma cewa Allah din nan da babu wanda cancanta bauta mashi da gaskiya sai shi shi kadai ke la kala mu bai da abokin tarayya bai da abokin tarayya shi abin da muka zama yanzu bai da abokin tarayya cikin bautarsa bai da abokin tarayya cikin ayyukansa bai da abokin tarayya cikin sunayensa bai da abokin tarayya cikin wato sifofinsa sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka kuma ya shaida tabbas cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzo ina fata gani ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon sai nan wani malamai suka ce wallahu alam ba ce wa anna muhammadan rasuluhu ba misali amma sai aka bukaci a zo da abduhu kafin rasulu wannan malamai suka ce saboda hikimomi ko guda biyu hikima ta farko shine dan a nuna mata cewa annabawan Allah tabaraka wa ta'ala da duk darajar da suke da ita da mukamin da suke shi a wurin Allah ba musu kuma su bayan Allah ne ko ba gani ba kuma daga ba abotan annabi isa ba annabi sassan ba ba kowane annabi ko ne ba ba su dukkanin su bayan Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi aka sifata shi da ubudiyya wa anna muhammadan abduhu cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam bawon shi ne shi Allah saboda ka shi ba Allah ke bauta ba shi ake bauta ba na biyu suka ce don a nuna maka mukami da martaba ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko wannan mukami na ubudiyya malamai suka ce shine mukami mafi daukaka shine mukami mafi ne mafi daukaka shi yasa wato gari hadisai da ba wannan ba ma annabi ya faɗi muƙamin ubudiyya gabanin muƙamin wato rasul misali yake salatu quruni kamar asaratin nasara isa ibn maryam ce wa inna ma ana abdu wa qulu abdullahi wa rasul kada ku shamfani ku kai ni ga matsayin da ban kai ba kamar yadda kiristoci suka ga da nisa dan maryam ce wa inna ma ana abdu ni bawa ne ba abokana na da haka in ku kira ne ko ku sifanta ni fa qulu ku ce abdullahi bawan Allah wa rasulu kuma ku cewa to shi zaka ga wurare daban-daban Allah ya amince shi da bawa sallallahu alaihi wa sallam sanawar rasulu manzon sani annabi ya zabe shi da annabtaka ya muqamin nubuwa ya zabe shi da muqamul risala bawan sani annabin sani ka kamar zan sani to mutum ya shaida wannan shaida da wannan mutumin da shaidi wannan sannan a ɗaya bangaren wa anna isa abdullahi wa rasuluhu shi ma annabi isa mutum ya zama ya sakankance ya shaida cewa lalle annabi isa ba mu Allah ne saboda ka shi ba ba ba Allah ne ba kun gani sannan ba dan Allah ne ba kazalika ba shi kuma alloli ne guda uku ba a abduhu bawon Allah ne ko abdullahi bawa Allah ne wa rasulu kadalika manzon Allah ne sannan wa kalimatu alqaha ila maryam kadalika shi annabi isa kalmar Allah ce ko kalmar Allah ne wasu ya saka ta ko jefa ta ga mahaifin shi maryam kalmar Allah anan wuri malamai suka ce ita ce wannan kalmar zai da ka sani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ishara ya zuwa ga cewa ita ce yake yin amfani ta wajen yin abin da gina mai ita ce kun fa yakun inna masala isa inda Allah ka masala adam ka masala adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun shi ma annabi isa da kun fayakun ya kasance wa kalimatu alqaha ila maryam saboda kai shi annabi isa ba dan kowa bane wato ina nihin ta huskar uba baka ce wani ne ubansa ba kalma Allah ce da ya saka wa maryam sannan wa ruhun ne daga gare shi nan ruhun malamai suka ce an faɗi wannan ne don a nuna maka annabi isa ba abin bauta ne ba annabi isa ba Allah bane ba ba dan Allah bane ba ba ba duk ba shi ba ruhi ne na daga Allah kamar yadda kai ma ruhi ne na Allah ina fatan gani saboda kake nan bi ma'ana yadda kai da Allah zai halitta ka aka da mani mani ya koma jini daga jini ya koma tsoka daga tsoka ya koma ka ya kuma ila akai ya gaba sai aka aiko mala'ika ya tura masa ne ruhi wannan ruhin na Allah ne kowa da aka gura masa wannan ruhi to shi ma dan isa irin wannan ruhin na Allah ne aka samu ko ku gane ba wanda aka samu kowa amma karka ka dauka shi annabi isa ka ce wa ruhun minhu ruhi ne daga Allah bi ma'ana kamar wani bangare ne na Allah ka balga so shi ya zama annabi isa la kun gane ko to wannan shi ne saboda kan nabi ta bawon Allah ne manzon Allah ne kalma Allah ce da saka Maryam ruhi ne daga gare shi wanda muka ce kowa ma haka Allah ya saka masa irin wannan ruhin ya zama cewa ya zama mutum dan sannan mutum ya rawar jannatan haƙun wuta ya tuni shi aljanna gaskiya ce kun gane ko aljanna gaskiya ce cewa tabbas akwai aljanna wannan ra haƙun wuta ba tabbacin hakika akwai wuta a gobe kiyama kaga ranka da wuta da aljanna wato kai tsaye zai lizamta cewa kenan ka yarda akwai tashin kiyama don mutumin da bai zai tashin kiyama akwai magana kai masa magana huta ko aljanna ne amma da kaji mutum yace shi ya yarda akwai aljanna ya yarda akwai huta kaga ba sai ka tambaye ba ya yarda ne ya imani tashin ne tashin kiyama to duk wanda samu irin wannan shaidar wanda a jumkule a jumlace muka ce wannan shine tauhidi ko wanda ya yarda wannan to adkhalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna yanzu wannan shine mahallin shahid cikin hadisin kenan ɗan mutum ya samu tauhidi fa idan tahaqqaqa lil abdi tauhidu ghafara Allahu lahu in tauhidi ya samu gaba wa ya tabbata Allah zai gafarta masa shine adkhalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna karshe sai ce Allah zai shigar da shi aljanna ina alama kana min al-amal ko akan duk abin da kasance da aiki saboda ka duk abin da yake a duniya ko ni zaman shi farna kowane irin aiki da kina in dai yana da irin wannan tawhidi da aka sifanta to abu shakka Allah zai gafarta mishi kuma zai shiga da shi can ko ni a duniya kun gani ko mi yake yi in dai ya mutu a haka to a dakala hula aljanna ta Allah zai gafarta mishi zai shiga da shi can ba ga wani muka ce da farko wannan shi ke zama kamar mai tawhidi sannan shi ke nuna maka cewa dukkan mutumin da mutu tauhidi kidan kowane irin laifi a duniya Allah zai gafarta shi shine alama kana min al'amal illa dai abinda nan suka ce Allah zai shigar da shi aljanna din nan akan kowane irin aiki ya kasance komin zaman shi banna suka ce abinda ake nufi da shi Allah zai gafarta mushi zai shigar da shi aljanna akan kowane irin aiki ya kasance imma Allah ya shigar da shi aljanna dukulan awwaliyan ko dukulan ma'aniyan ya danganta da sa'a mutum inda mutum na tauhidi mutu to in sa'a duk ba da kalar ya aikata kuma bi girman lahi da kuma gini shi bai shiga Allah gamata mishi ba ya shigar da shi aljanna dukulan awwaliyan shiga ta farko nan take ana zuwa lahira duk a gafarta mishi komai da komai saboda ya tauhidi a ce kawai shi aljanna ne dukulul awliya Allah ya samu dace ko kuma Allah shigar da shi aljanna da khalahu lahu jannata sai zama dukulan ma'aliyan wato shigarwa na makoma shine ma'aliyan ma'ana wannan magana shine in kamar kenan sa'a shi ba gobe ce ba za mu ce ko ya mutu da tauhidi kyakkyawa irin wannan sai je ya ji da aiki kaza ba kyau ya aika da sunan bai ji ba kyau to sai zama cewa Allah bai buƙaci gafarta mishi wa'annan zunuban ba kun gani sakamakon wa'annan zunuban da ya aikata sai a ce a je wutar ci in je wuta sai ya zauna wutar gwargwadon adadin lokacin da Allah ya buƙaci zauna daga ƙarshe sai zama aljanna ita ce sai ta fitar da shi daga mi wannan wuta da zama an yi mashi horo an yi mashi kowa saboda zunubansa sai zama ma'aluhu aljanna kuma kuma shi shine menene aljanna saboda cikin zuciyar shi akwai me akwai tauhidi kun gane wannan shine adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah ya samu dace wannan dai babu mu shakka yana nuna maka muhimmancin tauhidi da da cewa ah, lalle mutane sai su ba shi kulawa ta musamman ah, a rayuwarsu da cikin zukatansu da ma'ayyukansu Allah ya samu dace abin da muka dai Allah ya fahimta da su babu ladan su muke muka gusa kuma Allah gafarta mu ya yafe cikin zukatan uwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh